أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بانك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na asabar shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan karatu namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin basarod wanda yake cikin garin mina a jihar naija darasinmu na ƙarshe wanda muka tsaya a shekaran jiya mun tike da ƙarshen aya ta 22 da aka yau za mu tashi farkon aya ta 23 mai allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari wa akhbatu ila rabbihim kuma suka natsu da bin umarnin ubangijinsu ko wa akhbatu ila rabbihim kuma suka koma zuwa ga ubangijinsu ta hanyar mika masa wuya ta bin umarni da kuma gujewa hana kalmar wa akhbatu daga al-ikhbat al-ikhbat malamai su ne masa fassara guda biyu waɗansu kan fassara shi da al-inaba komawa zuwa ga Allah daidai da faɗin Allah wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab thumma la Allah ya ce wa anibu ku koma ila rabbikum zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa gare shi to wannan umarni da Allah ya nawa anibu malamai suka ce shine nan Allah madaukakin sarki yake shaidar mumine da cewa sun amsa amanu wa amilu salihati wa akhbatu ay wa anabu waɗansu malaman kuma sun fassara wa akhbatu da cewa wasu ma'annu wa sakanu suka samu na cikakkiyar kwanciyar hankali da nutsuwar zuci ta hanyar imani da Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai ko mu fassara wa akhbatu da cewa wa anibu ko mu fassara wa akhbatu da cewa wa tuma'annu wa sakanu duk dai ma'anar ma'ana ce mai kyau kuma tana nuna yabo ne ga muminai cewa lallai sun miƙa wuya ga Allah lallai sun gamsu da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu shi yasa ma a wata ayar cikin suratul hajji Allah ya yabe su ce wa bashiril mukhbitin الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم Allah ce wa bashirin muhbitin kai wa masu ikbati albishir ma'ana masu komawa zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a masu cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali ta fuskar imani da Allah sai Allah da kansa ya fassara su suwaye al-mukhbitin sai ya ce allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suke raurawa was-sabirina ala ma asabahum masu hakuri akan dukkanin abin da zai same su na musiba wal muqimis salati masu tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma masu ciyarwa daga abin da muka azarta su da shi na dukiya to masu irin wannan ɗabi'a Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika ashabul janna su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun wanda za su dawama a ciki mala yace wasta'malu ahkamahu wattaba'uha bighairi tabdilin wala taghyir su ne dai waɗanda suke aiwatar da umarnin Allah da hukunce hukuncensa kuma suke musu biyayya ba tare da sauyawa ba ko musanyawa da haka malam yace wannan su ake nufi da wa akhbatu ila rabbihim da haka ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ala aksi ma kana alaihi al-fariqul awwal waɗannan sune 'yan aljanna wanda za su dawama a ciki saɓanin irin nau'in mutanen farko da aka ambata wanda su kuma su ne kafirai Allah ya tsare mu idan muka lura da ayar tana nuna mana sharaɗin shiga aljanna abubuwa ne guda biyu zuwa uku abu na farko imani innal ladhina aman abu na biyu wa amilus salihati aiki nagari abu na uku wa akhbatu ila rabbihim sannan sai aka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga kenan wannan yana nuna maka cewa matukar kana so ka shiga aljanna ba buri bane aiki ne aikin nan kuma shine imani da dukkan abin da Allah ya umarni da imani da shi sannan kuma ayyuka na gabbai wanda Allah subhanahu wataala ya horo da a tsayar a aiwatar na yi da kuma na bari to sannan kuma kyakkyawar miƙa wuya da gamsuwa da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta da haka dukkanin wanda yake tunanin zai shiga aljanna ba tare da imani ba ba tare da aiki ba to kamar mafarki yake gwanda ma ya farka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul janna illa nafsul mu'mina na rantsi da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yayi imani da haka idan mutum yayi imani to wannan sharadi ne na cewa zai shiga aljanna sannan kuma ya tsayi da aiki na gari. wanda na daga cikin aiki na gari biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sagiratin wa kabira shi yasa hadisi ingantacce hadisin bukhari manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba da al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki kila wa man ya'ba ya rasulullah aka ce waye zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzo Allah ya ce duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya ki mun biyayya to wannan ya ki ya shiga aljanna da kansa Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا Allah ce masalul fariƙai ne misalin ɓangarorin nan guda biyu lafazin masal malamai sun fassara shi da sifa ma'ana Allah zai mana bayani akan sifofin 'yan aljanna da sifofin 'yan wuta da haka kalmar masalu a larabci tana zuwa da ma'ana alwasfu ko asifatu. kamar yadda Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahil mathalul a'la na'am ubangiji yace lillazina la yu'minuna bil akhirah wadanda ba su imani da lahira ba suke da mathalus sawi mummuna kama kamanni na kaskanci kamanni na koma baya kamanni na Allah wadai duk wata mummunar kama kafiri ya cancance ta kuma ya ta tabbata a gare shi domin kafirai ba su da sanin ya kamata kafirai ba su da tausayi kafirai ba su da dattako ba su da alkawari ba su da amana dukkanin wani mummunan kama ta tabbata gare su amma walillahi almasalul a'la shi ko Allah ke da sifofi madaukaka ai walillahi alwasfu al'a'la kama madaukakiya wannan ta Allah ce za ku ga a cikin qur'ani sau da dama Allah yana gaya mana kafirai sun jefe shi da munanan sifofi su ce inna laha faqirun Allah talaka ne yadullahi magalula Allah marwaci ne to waɗannan ire-iren sifofi da suka jefa Allah da su shine Allah ya mayar musu da martani yace su ke da miyagun kamanni su ke da miyagun sifofi amma shi ko Allah dukkan sifar da ya ba wa kansa madaukakiya ce to kalmar masalu masalu a cikin ayar guda biyu tana nufin alwasu ko asifatu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce zalika masaluhum fit wa masaluhum fil injil ai zalika wasfuhum fit wa wasfuhum fil injil haka kamannin annabi da sahabbai suke a cikin attaura haka ma kuma kamannin su suke a cikin linjila kalmar masalu din tana nufin alwasfu to da ka nan da Allah ya ce masalul fariqaini kamannin bangarorin guda biyu ana nufin ɓangaren muminai da bangaren kafirai domin ba ɗaya suke ba muminai sun yi imani da Allah kafirai sun kafircewa Allah muminai sun yadda da ranar lahira kafirai ba su yadda ba muminai za su shiga aljanna kafirai za su shiga wuta to kaga kamanninsu daban ayyukansu daban to shine Allah yake so ya baga mana misali dan mu gware dan kuma mu gane bambancin a fili shine malai al-fariqaini ana nufin humul kuffar al-muftaruna ala kadiba kafirai masu kirkira ƙarya su jingina wa Allah su ne kasan farko wal mu'minuna da kuma mu'minai allazina kanu ala bayyinatin min rabbihim wadanda su kuma suke kan hujja da dalilai bisa ga biyayyar ubangijinsu kamannin nasu kal a'ama kamar makaho ne wal asammi da kurma ai haza masalul kafir mala ce wannan shine kamar kafiri shi kafirai kafiri kamanninsa kamar ta makaho ce abinda ake nufi baya gani kuma baya gani ba wai rashin gani na ida ba rashin gani na zuciya zukatansu sun makance gaburan kallon gaskiya gaburan fahimtarta gaburan karɓarta gaburan imani da ita da haka so da dama idan aka ce da kafuri makaho karka ɗauka ana aibanta wanda baya gani ne da ido ba wannan bane ba ana nufin makantar zuciya wacce ita ita ce aibi makantar zuciya kafirci ke haifar da ita rashin imani ke gadar da ita shi yasa Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati tusdur Allah ya ce fa innaha lalle yadda al'amarin yake la ta'mal absar ba makantar ido ake nufi ba walakin sai dai ta'amal qulubul latifin fi sudur makantar zukatan da ke cikin kiraza ake nufi kuma Allah yake wa man kana fi hadhihi wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati wa adall sabila duk wanda ya kasance makaho a duniya bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba bai gaskata lahira ba bai yadda da hisabi ba fa huwa fil akhirati ama a lahira ma makaho zai tashi wa adallu sabilan kuma zai bace wa hanya ko ya fi kowa bace wa daidai kamar yadda Allah subhanahu wataala a wata ayar yace wa man a'rada an dhikri wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bijire wa zikirina shine alqur'ani yaki imani da shi fa inna lahu ma'ishatan dankan za mu hada shi da rayuwar kunci duk abin da Allah zai bashi a duniya sai duniyar ta yi masa kunci ya ji baya jin daɗi in mulki aka bashi ba zai iya zaunawa lafiya ba sai yana shan ƙwayoyi ba zai iya bacci ba sai ya sha giya ba zai iya bacci ba sai an masa allura in ma kuɗin aka bashi babu hutun zuciya saboda ita zuciya tana samun hutu ne ba da kuɗi ba ba da mulki ba da ambatan Allah da imani da Allah da haka ko me za a baka in an hada in an hana ka imani da Allah sai ka ji ka a cikin kunci to da haka Allah yake fa inna lahu ma'ishatan bankan zamu hada shi da rayuwar kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan kuma a ranar lahira mu tashe shi makahu saboda me saboda shi ma a rayuwar duniya ya rayu yana makancewa ayoyin Allah to sakamakon da za a yi masa a lahira shine a tashe shi makaho baya gani wa nahshuruhu yawmal qiyamati amma. qala rabbi lima hashartani ama qala rabbi lima hashartani أعمى وقد كنت بصيرا قال ذاك lima ربي يا أبنجدي لما me ka tashe ni makaho? wa kad kuntu basiran al a duniya ina gani sai Allah ya ce me qala kadhalika tatka ayatuna fanasita wa kadhalika al yawma qala sai ubangije ya ce kadhalika atatka ayatuna kai ma irin haka da ayoyin mu suka zo maka fanasita ha sai kai watsi da su kaji kai imani da su ka nuna musu halin ko in kula wa kazalika al-yawma tunsa haka kai ma yau zamu bakka mu kyale ka a cikin halin makanta ba za mu bude maka idan ka ba shi yasa a wata yar Allah yake wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim yawmal qiyamati ala wujuh ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa na'am ma'wahum jahannam كلما خبت زدناهم سعيرا الله يتي كافري a يوم القيامة a تاشيس أرانا تاشن القيامة على وجوههم أكم فسكسو الذين يشرون على وجوههم كنا waɗanda Allah maɗaukin sarki ce za a tashe su akan fuskar su yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a ja su zuwa gidan wuta akan fuskokin su ana jan su a ƙasa to sannan ne. makafi wa bukuman bebaye wa summan kurame ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da ta bushe zafin ta yayi ƙasa ƙasa zidnahum sa'iran sai mu ƙara rura musu ita dan ta kona su Allah madaukin sarki ya tsaye mu da haka sau da dama Qur'ani yakan ce da arna ko kafirai ko waɗanda suka ƙi yin imani da Allah makafi ana nufin masu makantar zuci bebaye ana nufin marasa jin gaskiya kurame marasa fadar gaskiya an gane ko da ka ba wai marasa magana ba ba kuma marasa jin magana ba suna fadar magana amma ba ta gaskiya ba suna jin magana amma ba ji na gaskiya ba ba ji mai amfani ba ba jin da suke fahimta su yi aiki ba da wannan shine abin da ake nufi da haka shi kafiri ko mun ganin makaho ne domin duk ganin da ba zai ganin maka gaskiya kai imani da ita kai aiki da ita ba ya zama daidai da rashin gani an gane ko hakanan kurma ne baya ji domin duk jin da ba zai jiyo maka imani da Allah ba da ayoyin Allah ba ka gazgata shi ba to wannan ya zama kurumta ma'ana da shi gwanda ma kurumta to hakanan bebaye ne ba sa iya faɗan magana ba wai dan ba sa magana ba sai dan ba sa faɗar imani ba sa furta kalmar shahada ba sa faɗar dukkan abin da zai haɓaka imaninsu shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗe su da wannan sifa anan da kuma a wajaje da yawa a cikin alqur'ani ubangiji ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un summun ai hum summun bukumun ai hum bukumun umyun ai hum umyun ana nufin su dai kafirai su kurame ne su bebaye ne su makafi ne Fahim la yarji'un da dai ba sa dawowa daga bata zuwa ga shari'a Allah ya tsare mu da haka malai yace haza masalul kafir wannan misali ne na kafiri makaho ne shi sannan kurma ne shi wal basiru shi kwa mumini kamar mai gani ne wasani kuma mai ji ne to yanzu ka hada mara da mai ji ka hada mara gani da mai gani ba zai yiwu ba da haka abin da Allah yake so ya ce da mu da kurma da mai ji ba za su zama ɗaya ba da makaho da mai gani ba za su zama ɗaya ba to haka da mumini da kafuri ba za su zama ɗaya ba shi yasa a wata yar Allah madaukin sarki ce wa ma yastawil ahya wa ma yastawil ahya amwat hmm. inna Allah وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأحياء yastawi ashabun nari la yastawi ashabun Allah ya ce wa ma yastawi al-ahya'u wal rayayyu da matattu ba za su taɓa zamowa ɗaya ba suwaye rayayyu ana nufin muminai suwaye matattu ana nufin kafirai domin shi imani shine rayuwa kafirci kuwa mutuwa ce mana shi mai imani kamar shi ne yake rayuwa rayuwa mai amfani shi kuwa mara imani ko da yana motsi yana numfashi kamar matacce ne bai da wani amfani da haka Allah ya ce wadda waɗancan ba za su zama ɗaya ba haka waɗannan ma ba za su zama ɗaya ba yadda ka san mai rai baya zamowa daidai da matacce to haka mai imani baya zamowa daidai da mara imani musulmi baya taba zamowa daidai da kafiri a wata ayar Allah ya ce wa ma yastawil ahya'u walal amwatu rayayyu da matattu ba za su zama ɗaya ba walal zulumatu walal nuru duhu da haske ba zai zama ɗaya ba me duhu kafirci me haske musulunci الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Kwallon daina kafar ku hau biyar mu mutu na firijunan mu, "Allah wali wani zina aminu" Allah shi ne majikuncin masu imani. Yof riguhum yana fitar da su mina bulmaji daga dafai ilan nuri zuwa ga haske. kaga hasken shi ne Musulunci. na kafaru su ko kafirai awliya'uhum at-taghut majibantan al'amuran su sune gumaka yukhrijunahum waɗanda suke fito da su minan nuri daga haske ila zulumati izuwa ga duffai ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan sune yan wuta wanda za su dawama a ciki Allah ya tsare mu to da musulunci haske ne kafirci duhu ne musulmi yana cikin haske kafiri yana cikin duhu daka haka walal zulumatu walal nuru da haske ba za su zama ɗaya ba walal zillu walal haruru haka inuwa da rana ba za su taba zamowa daya ba wanda yake cikin inuwa ka kwatanta shi da wanda yake cikin zafin rana mumini yana cikin inuwa kafiri yana cikin zafin rana domin makomarsa ita ce rana ɗin la zalilun wala yuguni min lahab babu wata inuwa da za ta kare shi daga tartsatsi da zafin wutar jahannama amma shi ko mumini Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila inuwar aljanna ta kasa kasa tana shayar da su inuwa wa nudkhiluhum zillan zalila za mu shigar da su inuwar da babu hankaki a cikinta mana inuwa cikakkiyar inuwa wacce ko da rana baya hudowa a cikinta to kaga babu bambanci tsakanin babu daidaito tsakanin waɗannan shi yasa ma to a wata ayar Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna abin da muke so mu isar muku na sako yan wuta da yan aljanna ba za su taba wa ɗaya ba saboda mai ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu babban rabo sune wanda za su tsira daga dukkanin abin ki su kai ga samun dukkanin abin so Allah ya sa mu cikin su da rahmarsa amin da haka Allah madaukakin sarki ce hali yastawiyani masala shin yanzu misalin waɗannan guda biyun zai daidaita kamannin su za su zama ɗaya Bale yace sifatu tamyizin muhawwalun anil fa'ili wal aslu hal yastawi mafaluhum abinda ake nufi shin kamanceceniyar da ke tsakanin wannan za ta daidaita malai wal istifhamu tambayar da aka yi anan ta hal inkariyun abinda ake so a ce da kai la ni masala ba za su taba zamowa ɗaya ba an gane ko kamar yadda aya za ta cike da haka ubangiji ya ce afala na yanzu ko ba za ku yi tuntuntuni ba ayyuhal mukallafuna ya ku masu hankali bale fihi zamu ta'i ta'ifil asli kalmar afala zakkaruna an yi idgamun ta'un a cikin zalum asalin zancen afala ta zakkaruna ma'ana akwai ta'un guda biyu sai aka shafe daya ko aka dauke ta aka shigar da ita cikin zalum sai zama afala zakkarun a madadin afala ta zakkarun ai tatta'izuna shin ba za ku dauki wa'azin da Allah yake muku ba da haka dukkan mai hankali da mai rabo zai ɗauki wannan wa'azi tun daga duniya ya san cewa akwai bambanci tsakanin mumini da kafiri da haka idan ya gane sai ya ɗauki hanyar imani domin ita ce hanya mai bullewa sai ya riki imani domin imani shine wanda za a samu riba in an yi shi a duniya da kuma a lahira wani zai iya cewa to ai a zahiri a duniya muna ganin kafiran sun fi mumina me kila sun fi su kuɗi kila sun fi su lafiyar jiki kila sun fi su fada a ji kila sun fi su kaza sun fi su kaza wannan duk aikin banza ne me karewa ne me karewa ne iya jin daɗin kafiri a duniya iya yana numfashi shi ma jin daɗin na ganin ido ne da za ka binciki ya zuciyarsa take da ka san a cikin azaba yake kawai kyau ne irin na maciji kyau a waje amma ciki bala'i domin babu nutsuwa kafuri nawa ya dace ya kansa in lafiya mutum yake ya kashe kansa kafuri nawa haka kawai ya tashi ya ɗau bindiga ya harbe yan uwansa in lafiya lauya ya haka Mana akwai kuncin zuciya akwai rashin samun nutsuwar zuciya wanda wannan kuma ya fi komai zama bala'i a duniya ko me za a baka to sannan shi kansa jin daɗin da muke gani na zahiri tattare da su kamar yadda muka faɗa rabansu ne na lahira daman suke cinyewa a nan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a duniya sijinil mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ga mumini aljanna ce ga kafiri me yake nufi da kurkuku ga mumini mumini zaman kurkuku yake a duniya domin shi dan kurkuku bai da yanci sai abin da aka sashi to haka duk mumini a duniya bai da yanci sai abin da Allah ya sashi sai abin da manzo Allah ya sashi ba wai ana nufin mumini a kama shi a daure da igiya ba a kai shi gidan kaso ba wannan ake nufi ba ana nufin kamanceceniyar rayuwar duk mai imani da rayuwar dan kurkuku dan kurkuku bai da yanci sai abin da aka sa masa sai abin da aka umarce shi to haka dukkan mai imani bai da yanci saboda yana jiran umarni daga Allah yana jiran umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya biye wa son zuciyarsa to amma shi ko kafiri a duniya zaman dan aljanna yake dan duk gaba ɗayan jin daɗinsa a nan yake kuma shi sai abin da ya ga dama yake yi kamar yadda kai ma in ka haƙura ka bi Allah a nan duniya ka tafi lahira ka shiga aljanna to fa ka sani duk abin da kake so shi zaka yi daga nan kuma sai abin da ka ga dama wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tadawun duk abin da zuciyarka take so an halatta maka kai shi da ka idan muka haƙura da wannan kuncin na duniya na ɗan ƙanƙanin lokaci sai mu je mu samu yalwa da ‘yanci da walawa na lahira wanda shi kuma bayi da iyaka amma wanda bai yi imani ba ya kasa haƙurin ya samu zaman kunci a nan duniya to in bai wasa ba daga nan kuma in ya shiga kunci tun daga kabarinsa har illa ma sha Allah babu iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar lahira za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma kuma kafuri ne sai a tsoma shi tsomi ɗaya a cikin wuta irin yadda ake tsoma ganyen shayi a cikin ruwan shayi tsoma ɗaya kawai za a yi mai a fito da shi in aka fito da shi sai a tambaye shi wana ka taba jin daɗi sai ya ce wallahi ban taba jin daɗi ba saboda duk dadin da ka ji a duniya in ka tafi lahira tsomi ɗaya za a yi maka a cikin wutar jahannama ta mantar da kai duk dadin da ka taba ji to kuma za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya Allah yanzu ya san wanda ya fi kowa wahala a duniya kamar yadda ya san wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya wanda ya fi kowa shan wahala a duniya manzo Allah ya ce kuma za a yi sa'a mumini ne sai a je a tsoma shi a aljanna tsomi ɗaya irin yadda ake tsoma ganyen shayi a cikin ruwan dumi da an tsoma an fito da shi shi kuma za a tambaye shi wani ka taba shan wahala a duniya sai ce wallahi ban taba ba domin ita aljanna duk wahalar da ka sha a duniya da ka shiga AC ɗaya ya haska ka iska ɗaya ta buga ka ka manta bahaushe yake ko tuna bara ji daɗin bana ba da haka wannan ita ce rayuwar shi yasa Allah madaukakin sarki yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi subil ula ibrahim wa musa ku sau da dama duniya take ruɗa ku amma lahira ta fi alheri domin ita ce mai wanzuwa wannan bayanin da muke gaya muku cewa lahira ta fi ita ce tabbas ita ce dahir yana nan a cikin littafin annabi ibrahim yana cikin littafin annabi musa mana tuntun talatala allah ya gaya mana wannan amma duk da haka sai ka ga waɗansu sun fi ruɗuwa da duniyar sun fi son duniyar sun fi son su ji daɗi a duniya to da haka dai ya'yan uwa mu ba a hankali duniya ko mun daren daɗewar ta karau ce ita ko lahira dawwamanniya ce ba ta karewa da haka afala ta tazakkarun yanzu ba za ku ɗauki wa'azi ba maliki wa fi ma ya'ti qisasun min qisasil anbiya cikin abin da zai zo a gaba labarai ne daga cikin labaran annabawa li bayani annahum lam yakunu mubtarin 'ala Allah kadhiba dan Allah ya bayyana mana cewa da dai annabawansa ba su kirkiri ƙarya sun jingina masa ba kamar yadda kafirai suke tuhumar su wa kullum ma jaa bihi fa huwa min Allah kowanne daga cikinsu duk abin da ya zo da shi sako ne daga wajen Allah wa zalika takadu alfazuhum takunu wahida saboda haka ne ma bakin annabawa ya zama iri daya duk abin da suke faɗa sako ne iri daya tare da bambancin lokutan su da bambancin yaran su da bambancin kabilun su wani annabin bai yi zamani da wani ba ko labarin sa bai ji ba domin Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasusum alayka cikin annaba akwai wanda mun faɗi labarin su akwai wanda ba mu faɗa ba in ko ba a faɗa ba ta ya za a sani to amma duk da haka da za a ɗauko maka kissar wancan annabin da ya rayu wancan annabin bai san da shi ba sai kaga abin da suke faɗa iri ɗaya ne saboda wanda ya aiko sun ɗaya ne tushen sakon nasu guda ne to wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake so ya bamu labari game da shi dan kuma ya ƙaryata ƙaryar kafirai da suke tuhumar annabawa da cewa sun yi wa Allah ƙarya mala yace ma ikhtilafi lughatihim wa amakinihim tare da bambancin yaren annabawan da kuma wajajen da suka rayu wa awqatihim da lokutan da suka rayu wal bi allati ya'ishuna alaiha da kuma yanayin garin da suka rayu a cikin sa li'anna haqqa domin ita dabi'ar gaskiya la yatabaddalu ba ta sauyawa wa la yataghayyaru ba ta canjawa mahma taghayyarat al ahwalu duk yadda hali ya canja wal ibtira'u ƙirƙirar ƙarya kirkirar ƙarya huwa allazi yataghayyaru shine mai canjawa bi taghayyuril ashkhasi saboda bambancin makaryatan alat tartibi tarihi kamar yadda tarihi ya nuna Za ka ga ita ƙarya in ƙarya ce ko gari ɗaya aka yi ta sai kaga ta bambanta yanzu da za a samu makaryatan cikin garin Mina sai kaga bakin su ya bambanta to ballantana a tsallaka daga jihar Naija a tafi jihar Kaduna ko a tafi jihar Kano ko Sokoto ko Maiduguri kowane makareci a can sai ka tarar ya bambanta dan uwansa to amma masu gaskiya kuwa da na Naija da na Kaduna da na eh, eh, eh, Sokoto da na Maiduguri da na Kano da na Bauchi kai da na Amerika da Ingila da Saudi Arabia duk zaka samu ɗaya ne ita gaskiya ɗabi'arta ɗaya ce ba ta canjawa amma ita ƙarya ɗabi'arta kullum canja zani take kullum canja launi take an fahimci wannan wannan yake nuna maka cewa annabawa masu gaskiya ne domin kullum bakin su ɗaya kullum bakin su ɗaya amma waɗanda ba su ba masu adawa da su makaryata ne domin su kuma za ka yi ta samun cin karo a cikin maganganunsu ina fatan fahimci wannan sai Allah ya ce mai ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب Allah ya ce wa laqad haqiqa arsalna nuhan mun aiko annabi nuhu mala ya ce ismuhu abdul gaffar asalin sunan annabi nuhu na yanka shine abdul gaffar wa laqabuhu nuhun amma ne masa laqabi da nuhu saboda mai ya niyahatihi saboda yawan kukansa kalmar nuhu ana nufin akoke sarkin kuka annabi nuhu yana da yawan kuka ba kuma na shagwaba ba na tsoron Allah subhanahu wataala wanda shi kuka idan mutum ya tuna Allah sifa ce ta yabo wanda annabawa Allah ya yabe su da wannan idan ka karanta suratu maryam tun daga wazkur fil kitabi ibrahim da Allah ya ta ambatan annabawa a ƙarshe sai ce ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan النبيين من ذرية آدم ومن من عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا Allah ya ce ula'ika irin waɗannan annabawa da muka faɗa allazina an'ama Allahu alaihim sune wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina cikin jerin annabawa min zurriyati adama daga cikin zuriyar annabi adam wa man habalna ma nuhin kuma cikin waɗanda muka ɗauka a jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa min zurriyati ibrahim wa isra'il daga zuriyar annabi Ibrahim da annabi yaqo wa mimman hadaina baina cikin waɗanda muka shirya kuma muka zaɓa sai Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani ɗabi'ar su duk lokacin da aka karantar da su ayoyin Allah karru sujjadan wa bukiya sai su faɗi su sujjada ga Allah kuma su fashe da kuka da wannan ɗabi'a ta yawan kuka da annabi Nuhu yake da ita shi yasa har ake kiransa da Nuhu nuhu tana nufin mai yawan kuka saboda tuna Allah saboda tsoron Allah amma sunan annabi nuhu na asali shine abdul gaffar ubangiji yace lalle mu muka aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa anni lakum nadhirun mubin annabi nuhu yace da mutanansa ni lallai mai gargadi ne a bayyane zuwa gare ku ai bi anni kalmar anni malamai sukan kaddara mata bi anni ai abin da Allah ya aike shi da shi shine je ka ce da su ni mana kai lakum nadhirun mubin dan aike ne mai gargadi a bayyane zuwa gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak ai bi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim malai to fi qira'atin bil kasr a wata qira'ar an karanta inni lakum nadhirun mubin ala hasfil qawl bisa ga hasbun qawlu ma'ana kaulin da ake kaddarawa za a shafe ta Allah ya aike shi dan ya je ya ce da mutanansa anni lakum nadhirun mubin kalmar nadhirun mubin ana nufin mai gargadi a bayyane mai gaya wa mutane hadarin da ke gaban su na kin imani da suka yi da Allah da kuma kafirce masa domin dukkan wanda bai yi imani da Allah ba to hadari yana tare da shi kuma babban bala'i da musiba na nan yana jiran sa shine wutar jahannama anan Allah madaukin sarki ya fare mana kisar annabi Nuhu wanda dukkanin wanda ya san tarihi ya san annabi nuhu shine farkon manzon da aka fara turo wa duniya abdullahi dan abbas yana faɗa cewa tsakanin annabi adamu da annabi nuhu an yi shekara dubu duk a wannan lokacin mutane suna kan tauhidi babu wani mai shirka babu wani dan bid'a babu wani matsafi babu wani boka babu wani mai bautar gunki duk mutane suna bautawa Allah ne to amma daga baya sai mutane suka fandare suka sauka daga tsarin bautar Allah shi kadai suka koma bautar shehunnai suka koma bautar waliyai suka koma allantar da malamansu wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuhu dan ya mutane wa'azi shine Allah madaukakin sarki yake kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayn liyahkuma bayna an-nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum kana nasu ummatan wahida da mutane kansu daya al'umma su daya addinin su daya abun bautar su daya annabin da suke wa biyayya daya to amma tafiya tai tafiya fa sai kuma kansu ya fara rabuwa fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya fara turo annabawa na farkon su shine Nuhu da haka sau da dama zaka ga idan Allah zai yi bayani da akan kissar annabawa yakan bude da kissar annabi Nuhu a mafi yawa na wajajen da Allah ya bayani game da haka a cikin suratul shu'ara a nan cikin suratu hud a baya cikin suratul Arab da wajaje da dama in dai Allah madaukakin sarki zai yi tsokaci akan bayanin annabawa sai ya fara da annabi nuhu inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai yace wan nabiyina min ba'dihi wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin an gane ko shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sannan wallazi auhayna ilaika da haka annabi nuhu shine farkon manzo da ya fara zuwa duniya dan yayi wa'azi kuma kamar yadda na gaya mana abin da ya faru shine mutane sun fara komawa bautar mutane a madadin bautar Allah Abdullahi dan Abbas cikin hadisin Bukhari yace farkon abin da mutanen Nuhu suka fara yi shine bautar waliyai bautar shehunnai ta hanyar hotuna da shedan ya zuga su suka yi na waliyan akwai shehu ya kusa da shehu ya kuka da shehu nasara waɗannan duk manyan salihan bayan Allah ne jikokin annabi Adam ne amma da suka mutu sai shedan ya zo ya zuga ya yace ku yi hotunan waɗannan mutanen ku sa a ɗakunan bauta in kuna sallah kuna kallon su sai ku rinka tunawa kuna jin shauki ana nan ana nan da tafiya ta yi tafiya waɗannan suka mutu sai ya dawo ya ce wa jikokin waɗannan hotunan da kuke gani iyayenku su suke bautawa da haka ku dawo kuma ku rinka bauta musu kuna tunawa da iyayenku sai aka dawo ane musu sujada yanzu da yawa hotunan shehunnai da ake bautawa a ƙasanmu mu da muke gani su ma da haka ne ko da shehunnan su mutanen kirki ne shedan ya fara shigo wa mutane ta hankali a hankali a hankali ne har ya jefa su yau a bautar su da yawa wasu daga cikin shehunnan su ba su ce a bauta musu ba amma yau an koma ana mi bauta musu wannan yana daga cikin sharri da illar hoto a cikin addini musamman hoto na wani shugaba na addini ko makamancin haka hoton da za a kawo shi ɗakin bauta to wannan in ba a yi wasa ba in tafiya ta tafiya sai kuma ya haifar da haɗari a babin tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Nuhu dan ya gargadi mutane game da wannan shine Allah yake mana tsokaci a nan ani anni lakum nadhirun mubin ani budu Allah ta'budu illa Allah annabi Nuhu yace da mutanansa a hirkar ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ni ina jiye muku azaba ta rana mai raɗaɗi ita ce ranar tashin alkiyama ai in abattum ghairahu in kun ga bauta wa wani wanda ba Allah ba Bale ce lafazin alimun ai mu'limun fid dunya wal akhirah azabar da za ta sanya muku jin raɗaɗi tun daga duniya har zuwa lahira to sannan lokaci ya cin mana kamar yadda aka sani dole mu tsaya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sai kuma mu tashi daga tattaunawar da take gudana tsakanin mutanen annabi nuhu da kuma shi annabi nuhu a lokacin da ya zo musu da sako abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi